فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا idan suka kusa gama iddarsu to ku dawo da su a cikin so da kyakkyawan zama ko kuma ku kyale dawo da su ɗin har iddarsu ta ƙare sai su mallaki lamarinsu amma fa ku ba su duk abin da yake haƙƙinsu ne idan kuka yi niyyar dawo da su ko rabuwa da su to ku sa shaida adalai biyu daga cikinku don yanke husuma ya ku masu shaida ku ba da shaida don neman yardar Allah wannan abin da aka ambata na hukunce hukunci ana tunatar da wanda ya imani da Allah ne da shi kuma yi imani da ranar alkiyama domin shi ne yake amfanuwa da wa'azi da tunatarwa duk kuwa wanda ya ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, to Allah zai sanya masa mafita daga dukkan abin da ya fada a ciki na kunci da damuwa.